أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما كوم أجم موضوع القياس موضوع القياس موضوع القياس قال الروياني raunani ya ce abinda kiyasi ke karanta suwa maudu'uhu abinda wannan kiyasi ke karantarwa dalabu a furu'i maskuti an ha ba al-ahkam ba dalabu a furu'i dalabu neman a hakamil furu'i hukumce hukumce na rafu al an ha wanda an kai shi daga gare su min usuli daga asuli asulin nan al-mansusa wanda an kanasanta nasanta asuli wanda kasance mansusi na kamar al misali alkitabu ko kuma al-ijma'u alkitabu ko kuma al-ijma'u ya kasance asalin nan nasbi na alqur'ani ko nasbi na sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma ijma'in malumana don haka ce al-mansusati wanda an ka nasanta bin illi da illoli al-mustanbida wanda an ka benci ko min ma'ani ha daga ma'anoni na daga ma'anoni na usul daga ma'anoni na alkitabu ko ma'anoni na suna ko ma'ana ta kiyasi liyalta haka liyalta haka domin shi da liyalta haka kullum fi'l ne domin kullum fi'l ko ne far liyalta haka shi ku bi asali shi da asali ne to cin za a gyara wajen dalabu ahkamil furu'i a ahkamil furu'i al-mazkuta ta jiyatul kiyasi hujja akan kiyasi qiyasi shin hujja ne ko ba hujja ne ba amma ma dai sun ta akan cewa eh gyaran da an kashe kan ji shi za a saki gyarawa wa ta hamza ta kawai dalabu a hakamil furu'i al-maskuti anha dalabu a furu'i dalabu ahkamil furu'i dalabu ahkamil furu'i al-maskuti anha an gane ko eh eh gyara na an kai na na al-furu na al-ahkamu al-ahkamu lil furu'i shi kaje mun kasa ko al-ahkamu lil furu'i abin da yake dalabu hakamil furu'i al-masqut anha eh haka ne ko ga na asali ko na'am to hujjatul qiyasi hujja akan qiyasi ilam sani annahu abinda asha'ani qawwa qala ittifaqu ittifaqin malum ma yaqulu ala annahu akan cewa shi qiyasi hujja ne fil umuri dunyawiyya ga al'amura na duniya duk al'amura na duniya da shi kiyasi hujja ne qala al-fahrur razi fahrudin razi yace kama fil adaw yake ka abin da shahi irin magunguna kaga magunguna duk kiyasi na a kiyasi kaza da kaza wal agab yake haka nan ababanci in an ba duk gaba duk abinci kiyasi na a hada kaza da kaza in an gama kaza da kaza abinci na dadi kaza na dacewa kaza in an hada kaza da kaza abinci bai kyau. haka na wajen shuka haka na wajen noma kaga in ka diba mm, duk ababen ciki kiyasi haka nan adawiya magunguna kiyasi na to shi dai kiyasi lalle hakika na ga al'amuran duniya wa haza wannan fil kiyasi dunawi ga kiyasi wanda kasance shahi duniya wa amma al kiyasu shar'i amma kiyasi na shari'a wa qawwa qal ikhtilaf fihi shi kan sabanin maluma ya akwai kiyasi wanda kasance na shari'a ne wa zahabal jumhuru jumhur jumhurin maluma sun ka tabbata sahabati daga sahabbai wa tabi'i na tabi'ai wa sa'i da maluma da fiqh da mutakammimin da maluman fiqh sun ka tafi ila annal al-qiyas shar'i akan cewa qiyasi na shari'a aslun aslina min usul shari'ati daga cikin asulai na shari'a yustadallu bihi alal ahkami ana kan hujja da shi qiyasi shar'i alal ahkami akan hukunce hukunce Allah lam yurid hanasu wanda kasance na sabe su gobe akan su aw al-ijma' ko kuma na maluma wa qad dalla ala wujudi qiyas kitabullahi ta'ala wa qad haqiqa kitabullahi littafin Allah ta'ala da ka dalla ya nuni ala wujudi wasu mutum ne wasu mutum ne haka nan suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam isma ta shi akan hujja ga qiyas wa amma kitabu amma zance ne ta'ala daukaka laqa arsalna rusulana laqad haqiqa arsalna mu aiko rusulana manzanni mu bil bayyinati da hujjoji wa anzalna ma'ahum alkitaba sannan kuma mun kasarkar da alkitaba ay alkutuba littafai ma'ahum ta dukkanin annabawa wal mizana nan da ma'auni na shari'a li yaquma an-nasu bi domin mutane su tsayu da adalci wa qala shaykh ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala a shaykh ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala wa qala ce alqiyas ya fi ce min al'adl sai daga cikin adalci li yaquma nasu bilkizi qisti domin mutane su tsaya da adalci shi to qiyasi wanda kasance ingantacce ne shi ma shi cikin adalci kaga kenan ya baɗin watan qiyasi da ayat alqur'ani cikin ayat alqur'ani da ne ya yaquma nasu bilkizi qisti domin mutane su tsaya da adalci su fahimai su ne malumma su ne malumma masu cikakken sani masu binciken hukumce hukumce domin su da adalci to na ce alƙiyasu sahihu qiyasi inganta min adalci shi daga cikin adalci fa innahu hakika abinda aka ce mu qiyasi tasawiyatun daidaitawa bayan tsakanin mutamathalaini ta tsakanin tumkabu in an ka daidaita tsakanin tumkabu an yi ƙiyasi. wata bariqun da bambantawa bayan tsakanin al ba muhtalifataini ba babu ta wata bariqun bayan al da bambanta tsakanin ababa masu bambanci ababa biyu da kasance suna da bambanci su saba a rarrabe su a ce wanga bai dacewa da wanga saboda suna da bambanci wannan na dacewa da wannan saboda daidai su fashe kenan kaga wannan wani tarihi na nake kiyasi fa mun samu wani tarihi na kiyasi fa inna kutabu yatum bayna bayna mutamasalaini kenan wannan me ake ce mu kiyasi yace fa ku haqiqa shi kiyasi daidai daidaitawa ne bai tsakanin mutamasilai ne ababa biyu wanda kasance daidai suke a daidaita su wata bulikun bainal muhtalifaini da bambanta tsakanin wanda kasance suna sabani wa amma sunnatu amma sunna wanda ke bayani akan zaman kiyasi hujja wa fashi ma wala da abin da an abi hurairah daga abi hurairah sallallahu anhu Allah ya shaida da shi anna rajulan haqiqa wani mutum a san nabiya ya zo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullahi manzo Allah wali da li gulamun aswadu ba waladi ba da li watan akwai lamu shine an ka hada da ya sai a gyara wali da li gulamun aswadu wali da li gulamun aswad ba waladi ba da li an haifa mini gulamun yaro aswadun da kasance baki ne faƙala sai manzo Allah ce ma wannan mutum hallaka min ibilin kana da raƙumma qalat na'am ina da su qalat wa ma alwanuha menene launukan ainihin sura ummanka menene launukan su qalat wa hum dukkanin su jajaye na qala hal fi hamin auraka cikin su akwai wanda kasance mai fita ja qalat ce na'am akwai shi to nan kuma akwai qala qala shi manzo Allah ce fa anna zalika to an kai mai fari da jahito cikin ya fito cikin jajaye fa anna zalika ya an kai mai fuyi ja ya fita cikin wanda kasance jaja yana jajir kala sace la Allah ku na za'a fi irkun la Allah ku kila shi wannan da ya fita da fuyi na za'a fi irkun kila asali ya jashi kila cikin asali akwai wanda cikin uwaye ne ko cikin kakanni ne akwai wanda kasance fuyi da ja ne kala sai manzo Allah ce la Allah ibnuka haza la Allah ibnuka haza kila danka wannan shi ma na za'a fi irkun la Allah ibnuka haza kila danka ma wannan shi ma na za'a fi irkun kila asali ya jawo shi kila cikin asalin uwaye da kakanni akwai wanda kan sauki ne to wannan shi a hujja akan kiyasi kenan akwai hujja masu kiyasi suna da hujja kitaban suna da hujja sunnatan menene hujja menene hujja su kitaban laka arsalna rasulna bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba li yaquma an-nas bil qisti ko menene hujja akan sunnat ko sallallahu alaihi wasallam shine wannan hadisi. muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim sun rawaito shi qala ibn al-arabi ibn al-arabi ce karkashin wannan hadisi fi cikin wannan dalilin akwai hujja Allah ta hakki kiyasi akan ingancin kiyasi wal itwari da kula bin da zai suka ashe kenan wannan na gudun akwai hujja ga kiyasi sannan kuma ana kula da tamka a itibarun nadiri bin nadiri tamka ana kula da tamka ta sai a hada su wani kala cikin littafin shi alamu waqi'ina annal mudani daga mudani miki bada shafi'iyya kina cikin manya manya maluma na shafi'iyya annahu qala yace al fuqaha malum ma min asrar rasuli da zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama ila yawmina haza ila yawmina hazuwa ga yinin gana mu yace wa halu majarra kai har alqiyama ta tsaya istamalu suna aiki fil maqayis fi suka suna aiki ga kiyasi kiyasi fil fiqhi wajen fiqhi nan kuma akwai gwara. ya fi kafin biyu filfik istiqas kafa guda istamalo suna aiki cikin maqayis eh a afina istamalo suna aiki fil maqayis watan ga kiyas filfiki wajen fito ta jami'ar ahkami ga dukkanin hukunce hukunce bi amri dinihim ga al'amarin addinin su wa qala cewa ajam usun yi jima'i ala anna nazira haƙƙi. ala anna nadhir al haqq haqiqa dukkanin abin da attam gaskiya haƙon gaskiya na wa nadhir al batili duk abin da kake shi kuma tabbata da banna ko kuma abin da ba daidai ba shi ma batilun ba ta ce da وقال المسلم رحمه الله برحمته وقال مسلم رحمه الله تعالى وقال مسلم ثم لن allah رحمه الله تعالى الله شميجن قي وأما القياس أما قياسي وهو شيرد الفرعي shine mai da far'i ila asli wa ga asli ne fil hukmi wajen hukunci bi illatin domin illa ta jama'u ma wadda ke ta hada su wa qawluhu ce wadda bi illatin bau tabiyatun ba tabiya ce ai bi kuma illatin domin illa wa ma'ana raddul far'i abinda amma anan mai da far'i ila asli wa ga asli ne ja'alhu sun ya shi musawiyan lafu daidai suke da shi wa raja'a ilayhi shi kasance mai komawa ne shi far'in nan ilaihi zuwa ga asali fil wajen hukunci shi far'i sai shi koma ga asali wajen hukunci har lokacin da inna far'a haƙiƙa shi far'in nan lan yarfi bayani hukunci nafsi nafsi lan yarfi shigo fi bayani ga bayanin hukunci ne wala ijma'un haka nan ijma'in maluma bai shigo ba akan bayanin hukunci ne la'anna mawdu'al qiyas saboda abin da qiyas ke dalabu dalabu neman ahkamul furu'i ko ba talabul ahkami ba talabu ahkamul furu'i neman hukumce hukumce na furu'u almasfutu an da kasance an yi shu'an ha da gare ta talabu ahkamul furu'i an ha talabu ahkamul furu'i neman hukumce hukumce na furu'uka an anha wanda an kai shu da gare su Allah ya manya yurdi hanasu wanda kasance na bai ci gobe gare su wala ijma'u haka na ijma'in maluma wa idza wajadat illatu idan aka samu wa idza idan dai wajada an ka samu illatu asli illa ta asli fil far'i ga far'i wa udiya sai a bashi hukumul asli hukuncin asli in an ka samu illa ta far'i in an ka samu illa ta far'i ga asli to sai a bashi hukuncin na asli kenan wa idza wajadat in an ka samu illatul asli illa ta asli fil far'i ga far'i duk illa da an ka samu ga asali in an ka same shi ga far'i sai a ba far'i na hukunci hukuncin asali sai a ba far'i hukuncin asali a shi kenan yanzu kaga in mun ka diba iftari illa ne wadda ta an ka halatta da giya a shi kenan kaga mun samu iftari ga giya mun samu iftari ga nabibi a shi kenan kaga an samu illa ta asali ga mi ga far'i don haka sai a ba far'i hukuncin asali yace wa misali ko abin da a misalin wannan qiyasu tahrimi darbil walidaini qiyasu qiyasu na tahrimi haramcin darbil walidaini bugun uwa da uba ala ala ta ta'fifi ala tahrimi an kai qiyasi ne ala tahrimi akan haramcin a tafif cewa ce bi illatin saboda illa ta jama'u da kake ta haɗa su wa fal iza'u shine cutarwa ashe kenan kaga illa da cikin asali shine cutarwa an same shi ga far'i shine cutarwa an samu illar da a cikin asali shine ta'fifi ko iza'i aka ji ciki ashe wannan iza'i an same shi ga far'i shine mi shine addabu an gane haka ko to don haka ashe kenan kaga za a hada su illa ta hada su don haka za a hada su ga hukunci wa dalilul asali abinda dalilin asali qauluhu ta'ala fala taqul ma uffin fala taqul kace lahumu kada kace lahumu ga uwa da uba uffin wa arkanul qiyas arba'atun alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah yayi ko na'am to haka yasa to to nan ba kawo shi ba yana ganin wannan abin ga da muka yi dabba kenan masu afi fi ƙiyasun illati faƙiyasun darbi ƙiyasun bugu allah ta afi fi akan cewa ce ƙiyasun illati ƙiyasi ne na illa inda man yara hukun wanda gane shi min babil yi shi a cikin babi na ƙiyasi wa qad haqiqa zahaba jama'a wasu jama'a sun taimi ahalar ilmi daga cikin maluma illa anna hadha akan cewa wannan laifa laifa qiyasan ba qiyasi bane illa anna hadha akan cewa wannan laifa qiyasan ko kuma laifa qiyasin amma aka ce laifa qiyasan ba asawa ala anna ila anna hadha akan cewa wannan laifa qiyasan ba qiyasi bane wa huwa min fahwal hidabi kina cikin watan fahwal hidabi magana mai gwabi wadda aka jin ma'anarta watan abin da aka jin ma'anarta cikin maskuti manduki mandukin nan da aka kawo to ana jin ana jin ma'ana ta cikin maskuci anhu wa fa shi min al-madluli shine cikin abin da an ka dalala alaihi gare shi bil lamzi shi shi shine cikin al madluli bil lamzi wa yashhadu li hadha al-qawli wa yashhadu abin da ke zama shaidu li hadha al-qawli ga wannan qawli anna nufatul qiyas hakika wannan sa kore qiyas tuta harima darbi su ma sun tabbatar haramcin bugu bai tahrimi ta'difi saboda haramcin cewa tar walam yaj'alu zalika ba ku sanya wannan ba min qiyas daga cikin qiyasi wa qad haqiqa ja'alahu shafi'i amma shafi'i ya sanya shi rahimahullahu ta'ala shi kan ya sanya cikin babul qiyas cikin babul qiyas saboda ni nazarin dibi ila annahu akan cewa shi lawlal aslu ba don asli ba al mansus alaihi wanda an ka nasata kai ne shine a kefi ma sabata al hukmul manduku ma sabata al hukmu da hukunta bai tabbata almanduku wanga da an ka hurta ta far'i ga far'i hmm. Hmm? Eh. to ina zuwa hukumar dai eh. amma ba shi haka nan ma sabata al ko to ina zuwa وقد جعله الشافعي الشافعي ياسين رحمه الله تعالى من باب القياس ياسين من باب القياس الى انه akan cewa laulal aslu ba don asali ba almansus mansus alaihi wanda an ka nisanta akai ne shi ammi shi a cewa tar ma sabata al da hukunci bai tabbatu ba al wanga da an haka wasu far'i mm, yana yiwa haka nan ko kuma alhukumul manduku hukuncin ga wanda an kai hulci da shi shine cewa tar ko kuma alhukumul hukmul hukumcin hukuncin ga da kasance an saki dan hukunci ya zo mutlaqi da an kasu la taqullahu ma utin yanzu inda ba a samu uffin ba da ana samun darbu ashe da an ka samu da an ka samu hukuncin ta'afifi cikin shi na an ka samu hukuncin a darbu ko da ba a samu hukuncin ta'afifi ba da ba a samu hukuncin darbu ba samun hukuncin ta'afifi ne cewa la kwallo kuma uffin shi sa an ka samu hukuncin darbu ciki ne ashe kenan ya koma kiyasi hmm, tunda in ba don asali ba da ba a samu hukuncin far'i ba a cikin nan ya koma me ya koma da tofa ilal asiri ya fi da naki hmm? lalle a shekara suna tuna to kenan wagga kamata abu ga ko hmm? Hmm. ana iya ce ko eh. wanda ba cikin wannan ko to babu hikimar can, to yanzu abin da za a yi talfiki ya kamata a yi in an kai talfiki sai a mai shi takarda guda a diba abin da babu wagga can sai a samu wagga abin da babu wagga sai a samu can, sai ta koma takarda guda in kuma ana iya sai a yi alhaki sai a rubuta abin da babu wagga wanga wanda ya zama sakitan kenan sai a sanya shi kuma waccan abin da babu shi gare ta ya zama sakitan sai a sanya shi gefe